dan adam Bari sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirinmu na makon jiya, mun fara duba matsalar da aka samu na soke shirin gwamnatin Najeriya na kafa sabon kamfanin jiragen sama mallakar ƙasa wanda aka raɗa wa suna Nigeria Air aka kuma tallata shi ga 'yan kasuwa da masu zuba jari a birnin London. A wancan shirin mun ji ta bakin ministan sufurin Najeriya Hadi Sirika yana ƙarin haske kan dalilin dakatar da kamfanin. Kana mun ji ta bakin shugaban kamfanin jiragen saman Aero kuma ƙwararren matukin jirgin sama Kaftin Ado Sanusi da injiniya Muhammad Tukur tsohon ma'aikacin kamfanin jiragen saman Najeriya. Yau za mu ɗora inda za ku ji ta bakin tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya a ƙarƙashin gwamnatin Alhaji Shehu Shagari, wato Dr. Bello Mai Tamayisu, kan muhimmancin ƙasa ta mallaki irin wannan kamfani. abubuwa da yawa. Na farko akwai ina nufin ƙasa ta zama tana da alfaharin kanta da kanta domin in tana da jiragen kanta da airfleet nata na komai ya na farko wato kamar yadda tura suke cewa wato advertisement ne da kanta abun ya a ga ko ina za a ga ko yake nariya ta duniya aka je za a ga za a ga misali air Nigeria ko Nigeria Airways kaga sunan nigeria yana ta fitowa balle a ce ingantattun jirage ne ana samun fasinjoji da suke tafiya a ciki su ko ina nahiyar duniya saboda haka ta ga wannan abu abin alfahari ne abin jin daɗi ne sannan kuma yana ƙara girma da mutuncin najeriya ƙasar mu sannan kuma yana kawo ƙarin kuɗi na shigarwa domin fasinjoji da za su shigo da sauransu duk wannan abu ne yana kyautata economy yana ƙara alfaharin ƙasar tsohon minista bello mai tama ya ce abin bakin ciki ne a ce yau najeriya ba ta da kamfanin jiragen saman kanta abin da ke faruwa za ka ji kananan abin bakin ciki ne a ce kasa irin najeriya ana ce ita ce ta fi koyaushe wata kasa a afirka yawan mutane kuma ana kiranta giant of africa ga girmanta ga komai an ce kananan kasashe kamar da kafata su kenya su rwanda da su habasha su morocco su kamarin ko'ina za ka ga an yi kagin an ce kamarin nan airway kenya airway ko'ina ma gaban ma gaban airway da sauransu za a ce nigeria ba ta da police ba ta da airway Dr. Bello Mai ma ya ce lokacin gwamnatin shagari suna da jiragen sama talatin zuwa hamsin da ke shawagi a fadin duniya. Ina suna ma bashi lokacin da muke gwamnati, lokacin gwamnatin shagari. Mun da mun bar wanda Najeriya yawai mun bari da jirage da yawa wajen filin karatun zuwa hamsin kuma ko ina jiragen nan ba inda ba ka shiga a duniya na yi bakin ciki kamar da kuka a cewa kuma mun zo an wargaza waɗannan ah, abubuwa ba su kamar ba a yi su ba kuma abin da yake kawowa ba abin da ya kawowa wannan irin corruption da zalunci da rashin kishin kasa da rashin sanin ya kamata su official in sun shiga abubuwa ba su ganin girman gwamnati suna ganin kawai kayan gwamnati kaya ne na wasoso in ka shiga kawai sai ka yadda ka gada ma ba wani wanda zai ce wani abu saboda haka wasoso ne ake yi saboda haka kowa ya shiga zai abin da yake so saboda haka har suka bari abin saboda sace-sacen su da corruption su da rashin kishin kasa da rashin sanin ya kamata suka bari har abin ya wargaje saboda haka za ke ko kaɗan Kaftin Ado Sanusi, shugaban kamfanin jiragen Aero, ya ce an samu kurakurai wajen masu baiwa gwamnati shawara dangane da yunkurin sake kafa wannan kamfani. To ina gani eh, a ƙashin gaskiya muna gani da an samu ɗan matsala wajen masu ba da shawara. Saboda kasan ita gwamnati tana so ta tabbatar yunkurin da ta yi sun ci magoran yunkurin da ta yi to kaga ko idan ba a samu kwararrun masu ba da shawara ba to kaga za a samu tangarɗa so shi ne nike ganin cewa maybe a wurin da suka samu masu ba su shawara an samu kurakure a ƙasa wanda gwamnati ba ta san da su ba sai bayan da an yi nisa sannan aka fito da waɗannan abubuwan kuma gaskiya tun da gwamnati ta ɗauki wannan mataki na gani gwamnati ce mai hikima tunda yadda na gaya maka cewa da su fara abin da zai zo an yi da na sani da an sai da shi an ƙara gyarawa kafin a sake tafiya. injiniya muhammad tukur tsohon ma'aikacin kamfanin jiragen saman najeriya ya ce har yanzu suna da yakinin gwamnati za ta sake duba matsayinta kan matakin da ta ɗauka. to ka ban san me ya sami tsarin nasu ko shirin nasu na ya kai haga an dakatar ko an jinjini wannan shirin ba muna fata wani abu ne kamar yadda dan eh, rago kamar kwaɗan rago in ya koma baya to in zai dawo zai dawo da ƙarfi tunaninmu a gaskiya ko jiya bayanan da ne akan biyan albashi na tsoffin ma'aikata ina ganin kamar wannan gwamnati tana so ta ga ta kawar da duk wani bashi a ce an samu kamfani sabo ba tare da bashi a zo ana wani zanga-zanga ba mu tunaninmu ba mu ji daɗin labarin ba ba mu so haka ba amma ba za ka san menene hikimar gwamnati na yin haka ba kuma gwamnati ba za ta taɓa samun goyon bayan 'yan kasa ba tare da tana musu bayani ba ba su ce sun janye kawai ba su ce ga dalilai ga tsaiko ko ga inda muka samu matsaloli don haka muna kan shirye-shirye mun ɗauke zuwa lokaci kaza amma a ce an janye shuru din nan to gaskiya mu abin sai muka ji kamar kuma kamar tatsuniya ne ba mu ji daɗin wannan sanarwa ba sanarwan bai zo da cikakken bayani ba ya kamata a yi wa 'yan ƙasa cikakken bayani gwamnati fa tana wa 'yan ƙasa aiki ne don haka 'yan ƙasar nan suna da haƙƙi akan ta in ta taso da wani shiri ta samu matsala to sai ta yi bayani to ga mun taso da shiri kaza amma kuma ga matsalar da muka samu kamar mu muna kallon abin kamar akwai eh, eh, hannunka mai sanda ko lauje a cikin naɗi idan akwai matsala ne to ya kamata a yi wa 'yan ƙasa bayani saboda farin cikin da suke ciki kaga ko da an ce abin ya dakata to ai ba za mu tsaya da eh, addu'a ba in dai mun samu kwararren dalilai na cewa ga abin da ya hana kaga sai mu sa kasa addu'a mu sa shugaban kasa addu'a amma a ce an janye zuwa wani lokaci shi ma ba a ayyana ba kuma babu dalili to gaskiya muna ba gwamnati shawara ta sake dubawa yan eh, kasa bayani in ma akwai wani dalili ne in ma ba za a yi bane gara a gawa yan kasa wannan shine mu ba mu ji daɗi ba gaskiya Shi kuwa shugaban kamfanin Aero Captain Ado Sunusi ya ce ɗaukar matakin rufe kamfanin Nigeria Airways a baya kuskure ne. Eh to kasan gwamnati a lokacin sun sun yi don samu an yi kuskure. Kasan idan kamfani baya bai bunƙasa ba, ba ca za a yi yadda za a gyara kamfanin shi ne a kulle shi ba. Ha sai a duba me ya sa kamfanin nan baya bunƙasa, me ya faru da kamfanin, menene ne abin da yake mazgina wa kamfanin nan da baya iya kawo kuɗi ko ko baya abin da ya kamata yi ba wai kamar da tura suke cewa idan ana so a zuba ruwa duk da jariri a ciki a'a ba haka ba idan kasar da baya kawo abin da ya kamata ya kawo ko baya yi duk ba ne ne dalili ba wai a ce a kulle kamfanin ba to kuskuren da gwamnati ce a lokacin shine ta kulle kamfanin da baki daya Handa ba a kulle kamfanin ba an sa kwararru sun duba sun ga ya yake damun Najeriya Airways kuma a samu kwararru su gyara kaga da an ci gaba to amma yanzu tun da an ga an an kashe Najeriya Airways da baki ɗaya ta riga ta mutu a ga farfaɗo da abin da ya mutu da wuya aiko sai dai ko a sake sabon wani. Masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za mu karkare tattaunawa kan wannan batu. A madadin Dr. Bello Mai Tama Yusuf, tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya, da Kaftin Ado Sanusi, shugaban kamfanin Aero Air, da injiniya Muhammad Tukur, tsohon ma'aikacin kamfanin jiragen saman Najeriya, da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.